ai ni komai ma burge ni yake musamman sabgar da ba ruwana kai ai ta fi burge ni in shiga in yi face-face a ciki duk abin da za a ce ma a ce bai dame ne ba saboda dama da biyu zan ke so in fara kafin karasa biyu da Maryam yahaya da murja ibrahim kunya to assalamu alaikum barkanmu da haka. ni dai suna na ashir idris wanda kuka sani da real a idris ko kuma in ce mai wishirya. ta ni dai an haife na a local government din dala na yi karatu a na primary school ina a adakawa special primary school na yi secondary school ina a garin katsina bindawa to wannan shine takaitaccen bayani a kaina gaskiya ni ba wani kawai mai ma <laughs> kamar ni dai ba zan ce ga takamaimai abu kawai dai ni dai na ga ina cikin kwanciyar hankali na na ga ana yin abubuwan nan irin ina fitowa ina kalla sai na ga to me zai hana ni ma tun ba ni da account a abu? ba na iya liking ba na iya komai kawai sai na ga to me zai hana ni ma in buɗe account in fara sai na buɗe page ɗina a TikTok kamar da wasa da wasa kai sai da page din ma ya kai wajen shekara ɗaya ina da followers ba fi ɗari biyar ba sai dai ni nake ta bin mutane ba a na <laughs> cikin ikon Allah kawai sai na ga wata mata ta yi wani abu haka tana wasu irin rairayi sai wani yaro ya zo ya je cire hotonta sai ya sa a wayarsa sai yake magana yana irin yanayi mata faɗa bai kamata ki kaza ba kaza kaza kawai sai na ga a'a sai na ga wata ta ja haushin abin sai na ce a'a to in dai haka ne shi ya ma ya amfani da wannan 'yar kalmar har ya razana ta to ni kuma tunda ina da kalmomi akan haka me zai hana in fito ni ma in ba da gudunmawa ta kawai na ciro hotonta na fara da shi tun ina da na dan abuna bai fi mutum 200-300 su kalla ba to cikin ikon Allah ina cire hotonta ina sawa kaza kaza na dan yi bayani a kanta kafin awa daya daga gama sama da mutum 200 sun kalla abin nan to <laughs> kalmomin a bayyana suke kamar yanzu me zan kwatanta kamar yanzu idan mace mai kamun kai ta fito yanzu wata ta hau waƙoƙin yabo wata ta hau karatu wata babu mai zaginta ko wani abu amma ke fito gaba ɗaya ke yanayin ki ma ba ma za ki so ki ido biyu da ɗan uwanki ba ke ko ba ɗan uwanki ba ma kin fito gaba ɗaya sai ki zo saboda kalaman ma da na fara amfani da su su suka bi ni na fito na ce kin yi rigizaza kin yi wa shariri kin yi tirgizaza kin saki abubuwa ya za a yi ba za a zo a yi miki magana ba kin je kin yi dinki an yage miki gaba ɗaya komai ya fita a jikinki to sai na fara wa mata wannan abu kawai sai na ga account ina cikin kwana ɗaya biyu uku na haɗa wajen followers dubu talatin kai kawai sai aka fara instagram sai suka fara ɗaukar irin bloggers suna ta sassaka na haka ana magana a kawai sai na ga an fara turo min duk macen da ta yi shiga banza kawai sai suka fara blocking dina duk matan nan da suka san ba sa ji ainihin yanzu matan da ba sa ji da dama ban san suna tiktok ba duk sun yi blocking dina dan ma in gansu in ɗauko hotonsu in sa to bayan sun yi blocking dina ba na samun su ko kuma ba na ganin abin da suke yi to kawai sai mutane suka buɗe wani group a tiktok din sai su ciri magana ta bidiyon da na yi da hoton wata sai a je a cire kawai sai a sa hotonta a kai sai aka fara kira na awa sai matan su kira na awa ya za a yi mu ba ma ma following ɗinka ba mu mun yi blocking ɗinka ma ya za a yi kai mana wannan abu na ce ni ba ni nake yi ba saboda yanzu akwai wani page suna da followers wajen 300 ba ma san nawa ne ne ba ma page ɗin amma har yanzu ana ta yi mutane da an wa mace za ta kira ni wai akwai mace ta kira ni ma karfe wajen biyun dare wallahi sai na shigar da karar ka kaza kaza kaza na ce to ki je ki shigar tun da ke ki da tunani ban san an yi ba to matan da haka muka dinga samun matsala akwai wata ma tana nan ita da muka samu matsalar da ita aka kai ruwa aka kai mari aka yi ake cewa na ƙarshe dai an muka sasanta yanzu muka zama abokai to kusan haka ne to sai da tana nan zaki ji ana ce mata babiya <laughs> saboda kwanan da ma na ji amma ake cewa menene na ji a gari an ce ana neman su ana menene ta wai sai ta kira ni a waya wai kaga ka ja min bala'i ina zaman zama na kaje ka ɗauko hoto na ka sa gashi na yanzu haɗu kuma tana nema na nace me yasa kika fito to a wannan shigar ke da kika yi to kaza kaza nace to ai matsalar ki ke kika ɗauko kanki matsala kin ga babu ba wani magana da zai sa ki zo tuhume ni da magana wai na fito da ke gari ya san ki akan wani dalili to haka dai har yanzu muke da su babiya na tauɗi <laughs> zan ai dole in yi dariya gaskiya ba wannan magana kawai dai irin muna communicating muna sada zumunci dai da juna amma babu wani soyayya makamancin haka eto eh akwai ni dai babban account ina na tiktok ina da wajen 500 followers ina da likes wajen miliyan bakwai salon nawa ai yana da yawa kin san me ake cewa an ce abinci ɗaya yana gundurar mutane to da na fara wannan kawai sai na fara juyawa kan kamar irin comedy comedy ina yin comedy haka in shafa hoda a fuskata in yi ciki <laughs> ina yi ina abubuwa na haka kawai sai naga shi ma yana tafiya bayan wannan sai na zo akwai wani rana mun je wani biki na wannan a wani lilin baba za ki ji ana faranto. to mun je mun dawo daga bikin shi mun biya ta wani gidan wata yar uwata muna zuwa kawai to duk da manyan riguna a jikin mu farare kai sai na ce to a me zai hana me dan yi bidiyo mana sai muka yi bidiyo a matsayin irin kamar mata ta ce ni aka daura auren an kawo amarya kaza kaza kawai sai na ga shi ma wannan ana ta sa shi facebook instagram ina ko ina ana ta dora ni su youtube sai na ce to shi ma wannan yana tafiya nan dai haka na zo na yi shi ma na ci kasuwar wannan bayan wannan shi ma na zo na fara tallan maganin mata sai aka ce a'a to dama namiji yana tallan maganin mata kaza kaza kaza sai na sai aka fara cece ku ce shi ma akan wannan shi ma ya samu mabiya sosai na samu followers da wannan aikin kuma kawai sai ya zama sana'a ta, inda yanzu ma gashi ina wannan sana'ar har yanzu eh to ai shi dama kowa ya sani ko kira kike tambaya aiki san su ko ai ga kayan ku ne ko ai shi maganin mata sabgogi ne kowa da irin nashi haka dai mata a instagram za a akwai akwai shagunan ma da aka bude su aka dinga bani tallace tallace tallacen su ni yanzu babu kalan na maganin da ba ka samu na mata har da na mazan ma yanzu eh haka za ka ji garau kai komai da komai lafiya irin kamar irin za ka fito kamar kana buƙatar sabis ne ta wajen aure raya sunna ka tashi jikinka ka ji ƙwari ko macen ce wata matsala an haihu guri ya wannan abu ya duk ya saki to duk dai ina gyara ta ni komai ma burge ni yake musamman sabgar da ba ruwana kai ai ta fi burge ni in shiga in yi face-face a ciki duk abin da za a ce ma a ce dame ni ba gaskiya sun fi maganin nonuwa saboda sun ce wai yana kwanciya ni ban san me yasa ba a magana dai da suke yi kenan suna yawan siya akwai wata ma ta fito lokacin ina saudiya kawai sai aka dinga tagin dina ga wata ta fito ana ta dora ta ina ne da ina ne wai ta yi menene wai na sai mata wai da maganin mata ta shi ce indai na sai miki da magani wataƙila kina zuwa kina overdose ne kawai ya zo ya faru da ni yan mata ko mata matan aure ta gaskiya a mai tsere dai nan gaba to ai sab ai su mata ba su da wahalar sha'ani daga lokacin da ka fito da su me nake me ake cewa daga lokacin da ka fito ka ce yau kana kaza to da kansu za su zo suna kawo maka matsalar sai kuma ka san komai a sannan a hankali ai ba su da wuya su abu su to kawai dai ina da budurwa mana ai ni budurwa ta kowa ma ya santa <laughs> kowa ma ya santa ko jiya muna tare da ita to ga ta nan dai wasu su ce budurwa budurwar popotu ko menene murja sunanta to amma na san 442 ba ta da wata alaka da shi kawai shi shigi ne zai mun a rayuwa tunda an ce in kana rayuwa ba ka da magauta ba ka ga wannan matoni ni shine magauci na tunda dai ga inda yake so ya kore ni inda fada ta yake so ya sauke ni akai ya hau kai ai ba zan iya shaida miki yadda na ji ba sai ko a gaban alkali ko wani abu dan san maci wannan ya kamata in kai masa sai in ji dalilin da ya sa min aiki wannan aika aika amma sani ba manya can anya ku manyan nan ma suka sani za a yi kuwa ai kawai eh eh kawai saboda yanayin garin dai sai dai addu'a amma ba maganar manya a ciki mu ne manyan ai a gaba da baya da mu za a yi komai ni da murja kunya mai bulle, murja me zan ce <laughs> alaƙa ta da murja ga me ake cewa kura ga tsoro ga ban tsoro matsoraciya ce amma tana razana mutane wani bidiyo na je na yi kawai ta biyo ta dinga fatattaka ta a kai kawai sai na gano ashe duk koci ce ba wai gaske ba ne ba hargagi ne eh. daga nan kawai sai muka saba da ita eh da gaske gidanmu ne gidanmu ne a nan nake muna kuma sana'a kunu kuma har yanzu ana yi ni ne dai na dena su wayannan gidajen da kake gani wannan duk shooting ne yake kai na in je in yi in taho in bar musu abin su amma ni dai inda nake na zauna a wannan gidan ne da ake sai da kunu komai yana min daɗi musamman zagi saboda ni in baka ma zagen ba ma wallahi ban ma fito ba a ranar duk bidiyon da zan sa in dai baka zage ni ba mutum bai fito ya zage ni ko ya wani abu ko ta comment ko kuma ya min bidiyo da kanshi zaman kanshi har so nake in ga an sa hoto na an min bidiyo sab wannan saboda ai to ai ina jin kaf a kaniyo ko ma in ce kaf a duniyar social media ba wani wanda zai fito yayi suna ba tare da an gaya mai wannan kalmar ba ta zama jiki ai jiki ni kana zan iya rubutawa in tashi a bidiyo na in rubuta so ai ya zama jiki kafin wani ya rubuta sai ka rubuta masa ka wahal ka mai ake cewa ka hutashe shi ai haka abin yake gaskiya biyu ne dole sai dai a haƙura a ɗau biyu saboda dama da biyu zake so in fara kafin ƙarasa biyu da maryam yahaya da murja ibrahim kunya in saboda dama budurwa ta ce tun a baya tun kan mata zama wannan dinnan budurwa ta ce to kin ga kuwa dole duk inda za a je a ƙuƙuta tare to da maryam yahaya ni zan tare da murja kunya maryam uwar gida murja amarya wannan ne magauta ne popotu ne ya shigo tsakani ni fofotu ma ban tabbatar da ɗan najeriya ba ne ba ya shigo yana haɗa mana hargitsi iri-iri ya janye yarinyar nan ya san muna tare da ita ta je ta yi wajen sati hudu a can abuja ni ina kano amma yanzu allah cikin roƙon ubangiji komai ya yi wannan ta da inda me wallahi sosai ni ba ba ma ni da aboki saboda dama ni ban fiye shiga cikin jama'a ba ina rayuwa ta ni kadai dan zan iya wuni a cikin ɗaki na a gida in dai ba masallaci zan fito in je ba to amma yanzu da na zo tiktok sai na abokai iri-iri ga sunan kala-kala to ƙalubale ai kullum ma a cikin raskasa nake tunda har gobe wani bai san ka ba wani ma kawai ko sa shi za a yi kuma to gashi nan dai abun wani zai fito yana zagin ka rasa menene na ɗaya bakin ciki ne sai kai ya tsana ko wani abu amma kuma sai in ga ai ba bakin ciki ba tunda ai mutum baya bakin ciki da abin da bai sani ba ko to kalubale kullum dai ana cikin sa da gaske da gaske ina sai da shaddodi ina sai da takalma huluna duka ina wannan amma kuma sana'ar maganin matan nan har yanzu tana kawo kuɗi wallahi ban san me yasa ba ita na fi aminu na a tiktok ani dama ni duk duniya bani da wani aboki da ya wuce mashkur yana nan wani za ka gan shi kamar sauro kamar kifi yake shi ya faɗi to ni duk duniya dama da shi ta sani ban da wani aboki bayan wannan 'yan mata gaskiya sun fi siya ban san dalili ba to ko aure ne yake sa za su yi siya ko wani abu tunda in mace ba aure za ta yi ba me za ta yi da maganin mata kina budurwa ima ina son dama in yi musu wannan tambayar ma amma dai na ce tunda sana'a ta ce kar in yi ta ce ko na yi disgrace na ta ko wani abu kawai sai na iyali amma ban san me yasa ba sosai ma a ai ba za ka kai cap ijan ai mata ba su fita mari ba ka tabbatar da cewa ka fara social media ba Aini ni duk wata sabga ma Aini ni ko a gurin ni yau musaba da ke yau gurin daurin auren ki na je fati ko wani abu to daga nan dama rabuwan mu ta zo ni sabgan matan aure in sai ki ji an ce to ba tana neman wallahi ni kuma duk duniya eh tabɗijan gayyace gayyace kai ai dole sai ka je nan ka je can amma yanzu dai cikin godiyar Allah ba wannan magana ni dai ba ta wuce irin wayannan sabgogin ba ne akwai wata yarinya da taɓa taɓa rainan hankali na kai mata magani na je inda suke a zaune na kai musu magani a ashe shaye shaye suke a gurin nan ban sani ba kawai sai ga yan hizba to cikin yardar Allah dai sun san me shaye shaye sun san menene suka tabbatar da cewa ba ni da wannan kawai aka sallame ni na tafi na nuna musu ga sana'a ta kuma suka ga ga kayan sana'ar kawai dai ta ritsa da ni ne a cikin yan yawa na ce to aka sallame ni na tafi amma ni ban da wannan gaskiya ba a taba cewa ana nema na walla kawai shirya na yi in ta ina kawai dai ni dai da na ji abin na ce to na gani kuma fa abin da gaske ne na ce to kawai sai na fara to me za ka ce an ce lauyoyi ne aka ce sun shigar da su kara suna buƙatar su a kotu na ce to Allah ya kyautata ni dai kawai dai na san na dan tanadi yan canji na idan abu ne na a kai musu abinci ko na abu na shirya in dinga kai musu ban da wannan ba na shiri da zan yi to me zan yi ba ni ake nema ba ga sunan ma kuwa ai duk muna da alaka da su daga 'yan ruwan sanyin har 'yan ruwan zafin har duka duka dai aka ce maka 'yan ruwan sanyi 'yan ruwan zafi duka a cikinsu za a tantance wallahi akwai kuma ko a satin nan ma aka yi abin akwai wani ba ni dai ba zan ce mishi ba ban san shi ba daga ina ya fito kawai sai na ga ya fito yana ta zage-zage yana ta cin mutunci yana maganar batanci ga mu ga iyayenmu ga kowa ga kowa kowa yana zagi akan dalili da ba shi da hujja a kai to da na fito na yi magana akan abun kawai sai na ga wasu mabiyansa sun fito wai suna zagi na wai suna na ce to su duba abin da ya ba mu zancin da ya ga iyayenmu ga malamanmu ga 'yan uwanmu kuma sannan mu don mun zo mun masa wannan kuma amma a dinga jin haushi to kawai sai na sha mamakin wannan abin a ƙarshe ma sauke bidiyon da na yi masa ne na ce to ya je da wannan ɗin shi gaskiya dai macen aure ta yi tiktok abin da gaskiya bayan an shiga hurumin al'ada ma an shiga na addini ina macen aure ina yin tiktok budurwar ma ita ina ita ina tiktok kawai dan dai zamani amma ma maganar zamani a gurin ubangiji wai ka ce masa zamani ko na bai kyautu ba wallahi macen aure dai ta ringa tiktok ba mutunci kawai a yi jan hankalin da zan yi gare su su kiyaye saboda yanzu lokaci ne na tonon asiri ai yanzu kawai kiyama ta tsaya saboda lokacin tonon ka rasa ma daga ina tonon asiri yake fitowa na matan nan a yi tona wannan asiri a ciwo wancan zarafi a yi wancan bidiyo kaza a dora a voice note a dora ai duka dai to kawai dai sai dai mu ce mata masu yin tiktok su kiyaye kuma yanzu gashi ana cikin wata annoba mace da ta fi yare da wannan kawai sai kaji an ce ta mutu a tiktok dandalin sai kaji an ce mace ta mutu sai kuma a zo matan da sun zo sun dinga posting kwana ɗaya biyu uku gobe kawai sai kaga an balle wani hall ana rashin mutunci an manta da wancan na ce ta akwai matsala gaskiya matan tiktok sai sun gyara to daga duka duka a nan nake cewa wasalam ina gaishe da duk masoyana a duk faɗin duniya makiyan ma gaisuwar ku ma ta fita masoyan kuje da yawar ku